أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان وداعتني إلى يوم الدين أما بعد ينقوى مسلمي لمك تارو أولنا أنقوامي البركة ƙofar gidan babanmu dattijon arziki dattijon sunna ba wa mai saje Allah ya ƙara lafiyar nisan kwana Allah ya sawa bai gama lafiya tare da manya-manyan malamanmu musamman malamina da ya sauka yanzu ma'amini imam nasir abakar mera albani kuma ɗan masanin mera ya gabatar da wa'azi Allah ya saka da alkhairi sannan bayan haka nan akwai fi'ar'o namu na kungiya majalisar malamai Sheik kamal muhammad nan akwai ɗaya daga cikin mu malam nasir sani wanda ke uzuri ya sa ya ɗaga da malam abakar malamai gwandu da kuma malam abakar sakai da malam umar dankal da momi ga sunan birjit irinsu malam musa salihu irinsu alamma khalifa da alaƙar mai haya abubakar da kuma mayan-mayan namun ce ga shehin malin bayana sheik abbas fana da kuma shugaban agaji na littafimen alhaji umar da sauran shugabannin agaji da mutu da su a nan da cijawanmu musamman shi mai saje ga zaune allah ya ƙara lafiya da sauran da cijawan da ke tsinka da sauran matasa da mata suke fito a cikin gida da wayan suke cikin gida masu na sauraron mu duka ina musallama ta addinin musulunci jama'a As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a mafi yawanci ka'idar wa'azin mu idan ta yi za mu tashi in Allah malamar da suka yi wa'azi han malami uku gaskiya jama'a abin suka faɗa ya kamata ya zan wato kwalliya ta biya kuɗin sabulu muna fatan malamar da suka yi wa'azi sun daga malami na farko har zuwa ga malami na biyu har malami na uku dukansu Allah ya saka musu da alkhairi ni ba dogon wa'azi zai yi ba zan samu kalamai yan kaɗan in faɗa sai in samu wuri in zamna a yi addu'a sai mu tashi muna fatan mutanen wannan unguwa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya muku albarka kamar yadda mai wa'azi ya faɗa wannan unguwa ta malamai duk wanda a garin nan ya sani wannan unguwa tana cike da malamai gabas da yamma ko da arewanta duka malamai ne saboda haka duk wani malami ya taso zai wa'azi to da wahala ya faɗi sabon abu wanda mutanen unguwa ba sani ba illa tarwa ne kawai da kuma jinjinawa da muke wa babanmu ba wani mai saje ko shi muna jin daɗin mu tsaya ƙofar gida ne mu gabatar da wa'azi kullum muna baba addu'a Allah ya ƙara mai lafiya shi ɗaya rage ma cikin ƙungiyarmu wanda babu wanda ya shekaru ne cikin cikin izalinmu baki ɗaya cikin elders da cikin dattijawan ƙungiyar babu wanda ya kai shi shekaru ko muna fatan babu Allah ya ƙara mai lafiya zari'a Allah shi mata albarka yan uwa musulmi malam da nufin rizka yana wa'azi ya ɗauku babban magana malam ya ɗauku magana akan cewa akwai abubuwan da ka sa ai mummunan mutuwa Allah shi muna kare daga gare ta kowa na son yayi mutuwa kwarai ya gama lahiya da duniya jama'a amma mummunan mutuwa babu wanda ka sunta a duniya jama'a ko kahiri bai san mummunan mutuwa to kenan mutun ya nisanci abubuwan da ka sa ayi ta duk abin da ka sa mutun ya mummunan mutuwa ya nisance shi kullum mutun na roƙon Allah ya sa ya gama lahiya ya sa ya mutuwa kwarai manzon Allah cikin hadisai na magana cewa yana addu'a Allah ka sa ya kyakkyawan mutuwa sadaka yan uwa musulmi kowa san yake kyakkyawar cikawa ya gama lahiya ana murna da shi ana ana bakin cikin mutuwa tai shi yasa masu hikima suka ce dan adam ka zo duniya ana murna kana kuka idan a jariri za ka ga yana kuka mutane suna murna wasu mata har da guda to ana so a yi akasi lokacin mutuwan mutum in za ka barin duniya mutane suna kuka kai kana murna kabar gidan wahala kana murna da farin ciki Allah ya raba ka da gidan wahala shine gidan duniya Allah muna roƙonka ka samu gama lafiya ka samu cika da imani ɗan uwa musulmi ina son in maka yana nasiha ga abubuwa guda biyu abu na farko shine ni ina son in wa kana nasiha wala Allah yana yi wa in ka dauka to in kuma baka dauka ba ni dai kai na yiwa nasiha ina son in ji tsoron Allah in kiyaye kaina ga aikata zunubi wanda kai sunan zunubi wanda Allah ya rubuta zunubi manzon Allah ya rubuta zunubi don kada ya halaka ni in wahala cikin kabari yan uwa musulmi kun sani Allah da ya halitta dan adam ya gwada mai hanya kwarai ya gwada mai mugoyin hanya shine Allah ta'ala yake cewa inna khalaqnal insana min nutfatin inna نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا الله تعالى يقول إنا خلقنا الإنسان lalle mu ne muka halitta adam Allah shi ya halitta mutum yadda ya ga dama min nutfatin da wasu daga digon mani amshajin wanda aka tudan yaci mani namiji da mace Allah madaukakin sarki ya tudan yaci ya halitta ya halitta mutum Allah ya ce nabtalihi da mu jarrabe shi faja'alnahu muka sanya shi da adam sami'an mai ji basira ko mai gani sai zan kana ji kana gani na'urar da aka sama ta ji ko kai kanka baka san wace iri ta sannan in ta lalace babu wanda ka so ta samu cikin ne ne zama ko akwai mai iyawa basira kuma Allah ya sanya da adam mai gani na'urar da Allah ya sama ta gani ga idon ka kuru-kuru kana ganin abubuwa ina ganin ka kana gani na kana ganin can ana ganin ka kana ganin wani abu abubuwa da yawa kana ganin su amma sai Allah ya ɓoye wasu abubuwa kuma ba ka ganin su to wannan na'ura ta gani in Allah ya amshe ma duniya babu in za kana ka sayo kasa da yawa kana ganin mutum ya makabce Allah ya amshe ganin saboda na'urar Allah ya riƙe wannan na'urar ta ganin Allah saboda shi ya Allah ta'ala ya ce faja'alnahu sami'an basira sai Allah ya ce inna hadainahu sabila inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ta'ala ya ce inna hadainahu sabila lalle mun shigar da shi dan adam ga hanya wadda addaidai saboda duk wanda an ka halitta kwakwalwa da a cikin kai ne inda lahiya lau take to an gwada mai ga hanya kwarai hanya abi Allah a bauta mu Allah a yi sallah a yi azumi a yi karatun ƙur'ani kada a cuta ma uwaye kada a ci amana kada a yi zalunci Allah ya gwada mutum hanyar kwarai halittar ka ta jikinka ta gwada ma haka nan ko kahiri ya san zina ba ta da kyau ko kahiri ya san cata ba ta da kyau ko kahiri ya san zalunci bai da kyau ko kahiri ya san sa'a wa iyaye babu kyau saboda halittar jikin ɗan adam musulunci ta kaso saboda ita an ka halitteta. saboda ka Allah ta'ala ya ce mun gwada dan adam hanya wadda daidai in ma shakiran ko da ya gode ma Allah ya bita wa in ma kafura ko ya butulce ya kafirce ya saki wadda ba ita bai kama wadda ba wadda a hanya ta daban sai ne uwa musulmi mutun ya kama hanya ta kwarai godiya ne ga Allah a same ka cikin masu yin sallah cikin lokaci godiya ne ga Allah a same ka cikin masu karatun Qur'ani godiya ne ga Allah a same ka cikin ɗaliban ilimi godiya ne ga Allah a same ka cikin masu wa uwaye ɗa'a, godiya kake wa Allah sannan shi kuma kafirci butulci ne Allah ya halitta ka kyauta ya baka abinci kyauta ya baka wurin zama kyauta sannan yi ma ni'imomi daban-daban kyauta amma ka bauɗe ka kama saɓon Allah ka kama hanyar zina hanyar sata chata sa'a ma iyaye wannan shi aka cimma butulci Allah ya yi maka kayi bukazin butulu kawa Allah godiyan mai Allah ya yi maka baiwa iri daban-daban duk da yake dan adam wani bai ganin Allah ya ne baiwa sai ya bashi kuɗi wani ganin suke in ba kuɗi an ka bashi ba Allah bai mai komi ba akwai wani mutum da ya zo ƙarƙashin itti ya yi zamne gunguni ɗaya suke wani bawa Allah ya biyo cewa lahiya sai ce ku Allah ya bar ni haka nan babu kosi Allah ya ƙyale ni babu ni'imar komi da ya mace haba wani kadibe ka ga ka tsaye lahiya lau ni'imar da Allah ya maka tana da yawa sai ce wallahi babu ko guda sai ce habawa ne yace wallahi ni ban ga abin da Allah ya ba to ni ga sunan na gani ga jikinka sai ce in ka saye in ka bari ƙawarka mun saye dinari dubu ka cire kawa ka ba su a baka dinari dubu sai ce a'a wani. ne saboda ni kawa aka cire wani sai suwa ce to kawan nan kai ka yi ta takata ta ka ka ba Allah ya maka ta musu shi mai ta a su shike da zuwa to ga hannu ka tira hannu ka ba su a baka dinari dubu biyu Ita bai bari ba ga dace ga ni'imomi nan kewaye ga dan adam yau ka ni ba wani makaho ne bai gani ni'imar gani kai da aka ma ganin ka nawa ka ba su tsakaninka da Allah nawa ka sai ganin ka ka nawa ka sai su shi sa Allah ta'ala ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الله تعالى يتي وإن تعدوا نعمة الله إن ذاك دينك إداية نعمة من الله الله يا يمين كذا يا يمين كذا يا يمين كذا يا يمين كذا باك إيك إداية صدقة sai ce innal insana lalle dan adam jinsi na mutum la zalumun tabbas mai yawan zalunci ne sannan kafar mai yawan butulci ne ga abin da Allah ya masa yan uwa musulmi dukkanin mu nan wallahi idan muka dibi imomin da Allah ya masa suna da yawa kwaye da amma matsalar da an ka samu shi ne, mutum in ba kuɗi an ka baka gane ka ba gode ba in Allah bai ɗauko kuɗi ya lima maka ba baka ji aljihunka sun tashi ba gane haka Allah bai yi ma komi ba to wallahi yan uwa musulmi wannan kuskure ne abin da aka so ga mutum ya kama godiya ga Allah bisa ga ni'imar da ya masa daga cikin abin da ya kamata a gane shine sabon Allah na haifar da abubuwa guda biyar miyagu na farko sabon Allah na kawo hushin Allah sa'awa Allah yana kawo hushin Allah ko bangaren namiji ko mace shi yasa kuna gani wanda suka gabace mu sabo suka yi Allah ya halaka su cikin mu wasu suna irin wannan sabon amma Allah ya kyalesu su ku kalla ku gani mi ya halaka fir'auna kafirci ko to amma yanzu ana yi ko ba ai ku kalla ku gani mutanen annabi lut mi halaka da su liwadi yanzu ana yi ko ba ai ku dai mutanen annabi shu'aibu mi ya halaka su tauye ma'ami da hoshi da makami a tauye ma'ani wurin awo kuma ga hoshi da makami shi ya halaka su aka yi musu mugun azaba irin wadda ba a kowa ta ba mi halaka su sabon Allah madaukakin sarki irin wannan sabon yanzu ana yi ko ba ai in ka samu dawa da adawa mi halaka su wasu girman kai halaka su wasu kuma abatan sabon Allah ya halaka su amma duka yanzu muna muna yi amma kuma Allah ya jinkirta muna yan uwa musulmi inda mutum ya sa abin da cikin sabo da ko taya mai an kai sabo da kuɗi ma wallahi ba zai yi ba to kai zina ga kuɗi a baka wallahi ba kai to kai sata a baka wani abu wallahi ba kai to kai tsahi a baka wani abu wallahi ba kai don mi saboda inda ka sa abin da ka haifarwa Allah ya yi hushi da mutum in Allah ya hushi da kai ma'ana ya fara nisan tafi ga rahama ubangiji jama'a da gaske abin saban Allah ka haifar suwa zai sama kyama ibada idan mutum na sata ku ba ku gani da wahala a samu ɓarawo ko ɓarawon waya ko barawon mashin ko barawon kuɗi ko barawan awaki ko barawan kaji ko barawan samasabul ko baka da wahala ka samu barawo dai ne tsaye sallah yadda ya kamata ku dab ku diba cikin gari ku ga duk wanda aka ce wanga barawo na da wahala ka diba ka same shi yana tsaye da sallah biyan lahiya kenan Allah ya fara kore shi ga ibada kenan sanan daga cikin illolin sabon Allah jama'a sabon Allah illoli ne sun ya kai sabon Allah na sa bayi su kama kyamaka har dabbobi mutane suka ji mutum ya bai yadda da kai ba kana tuwa ga wuce ga ɗai mutane ba su yadda da kai ba kuma babu wanda ya san aikin ka dabbobi ba su yadda da kai ba su amince maka ba kai shi yasa magabata suka ce su daga cikin amince gane cewa sun wa Allah laihi ka taho azama raƙumi ka huye ce wallahi bai yadda ba yayi ma gurnami dole ka gudu wallahi dole ka jaye maraƙumi magabata su suna gane cewa suna wa Allah laihi in dabbobin suka suka ke da su wani ga iyali ne shi gani mata ta yi da yawa Allah lahi bangar masar sai ita juya ba ya kasa gane magidan yaya ka sai ka sa'a mamman halitti halitta sai ba sa'a baka shi ya wasu sa'a yana mutum na samu da iyali ne shi Allah ya taba ya ƙi sallar jam'i ya ƙi hake amana ya kiyaye dokokin Allah to mu yasa mata ta ita kuma za ta bai da'a sai ki ta faɗa ya kawo gumi ya kawo wake ya kawo manja ya kawo itace ya kawo komi amma wai matanka ta yi taƙi mai ɗa'a da biyayya ya za ka maka biyayya alhali ka sa'a Allah halan baka san hankalinka ga hannu Allah yake ba kenan wa musu daga cikin illolin sabon Allah shine samun kyama da rashin yadda da amincewa daga halittun Allah tun daga mutane har dabbobi har iyalin mutum akasin wannan shine idan mutum na ayyukan kwarai manzon Allah ya yi hadisi ya ce Allah zai kira mala'ika Jibril in kai musulun kirki ne sai Allah ya kira mala'ika Jibril ce ya Jibrilu ni Allah ina son wane dan gari kaza dan unguwa kaza ina so ne saboda ya kiyaye dokokina. sai Allah ya ce mai to ka yi shela kenan kai Jibrilu ka so wannan mutum sai mala'ika ya ce Allah ina son wannan mutum kana nan kana harkokin ka nan ƙasa baka ma sani ba sai Allah madaukakin sarki ya soka ya sa Jibrilu ya soka sai ya sa duk mala'ikun da asama su shela ai musu shela a sanar da su cewa Allah yana son wane mai suna kaza dan gari kaza dan unguwa kaza Allah yana son shi shine sai ga duk mala'ikun Allah suna son ka sannan a sauko ma da karbuwa bisa bayan kasa kana harkokinka wanda ya ce wani to iranta ma kuɗi kai kasuwanci wallahi kuma babu wani abu akwai mai ranta miliyan guda akwai mai ranta ma dubu ɗari biyar haka ɗaya kun babu komi jin ɗaya ka kwanta mai gare ka ya amince ba to shi aka ce makarbuwa bisa bayan ƙasa duk inda ka sai ko ga majalis sai a rubuta maka zamna duk inda ka ta cikin mutane an amince maka ayyana da kai saboda Allah ya so kama da karbuwa bisa bayan ƙasa wannan idan mutum na ayyukan kware idan mutum ayyukan kirki amma idan aka samu mutum mugu mutum na ka ga mutum wai ka tashi ya kai wanda ɗan ka tashi shi ya kamata shi bar wa Allah haƙƙi yadda ya kamata amma mutanen masu ka tashi jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ga mutum wai ya yi shinkafa buhu saba'in, ya kamata ya gode mu Allah ya yi suwa hakkin Allah ciki duka buhu saba'in zakassu ba ta wuce buhu uku da rabi cikin buhu saba'in da Allah ya baka ka gode mu Allah ka hidda buhu uku da rabi sai ga sun yawa wai buhu uku da rabi asna dubu hamsin sun yawa to baka dibin cewa Allah da ya baka shi yake ka ɗebe kun ba zuwa za kai ka taka tsane ka ce sama ka mai ba a'a ɗan uwanka an ka ce ka diwa musulmi ɗan uwanka wanda a cikin matsi shi an ka ce ka ba amma sai mutanen ba su yi akwai wanda ya ɗauki shinkafa ya kai kasuwa sai suwa kaf har zakka wallahi bai tuwa da gida da kuɗin nan ɓacewa sun kai ko ƙasa ko su da sai inda suke ba jama'a yau an waye gari mutanen mu na kasaci sai ga mutum marokon ya sai mai ne na halali ne sai ya ce ya faɗo kuɗin haram ya sai mai ya fi ya tasowa kaga mutum ya ta ya iske injimin dan uwa ne ya dauki akwai wanda an ka ɗauki injimi ne ko da ya to sai suwa sai iske makuci ne na dauke injimi ne ana batun a ta ai shari'a sai ce a ku bari mu koma gida a koma gida tun an kai wannan kyar dan uwa ne na ya dauko injimi ya sai kawo sai suwa da shi kawo sai in kore ya take ta kone ka san an ce mutanen mu wani biyu ketare su jama'a ka diba gani mutun ka zuwa ya bayyana ma fulogu kai sai da ya kai wasu saboda ƙeta mutane maka tashi wai mutum ka ƙayi ma bakin mai wai ya sayan kwalba 450 bare iske naka da kasta, ya ƙayi ma bakin mai sai ya samu nashi fasuwa saboda Allah ta yaya za a yi a samu alheri a samu albarka wurin ta yaya za a yi a kwashe lahiya irin wanga abu wallahi babu mamaki mutum ya bakin mai mutum ka ƙage ka sa cikin naka wallahi injimin ka ya buga saboda haramun ne ka ɗauko bala'i na ka ɗauko makanka sannan ga hisabi ra tashin kiyama saboda ka muna kira ga mutane su bi Allah yadda ya kamata gwargwaro ka tsaya ga abin da Allah ya baka in Allah ya dan ma sai ka gode sai ya kara maka idan ka yi buhu 20 ka yadda buhu guda yan rani buhu guda na aka ba su jama'a cikin buhu 20 ka bada guda mi Allah kuma ka diba ka ba kanan tsohuwarka ka diba ka ba kanan ka bai ba ka diba ka ba bayan Allah da makwabta auren ka ba su ba su aiki ba talakawa na ga wata tsohuwa tana da marayu ga hannunta ka diba ka bata jama'a ina lahi wanga abu kowa mun raɗe kayan Allah ya sa albarka amma kana ganin kai buhu 20 ba ma ba ba gode ba sai kaɗan kamata ya da biyu ko 30 kasan da yawa daga cikin mutanen ina dun mutum ya tuhu yana renon shinkafa cikin rene ya aza mata buhu wanda sun ta yi akwai wanda ya ta so buhuwa ya kama yan buhu ko da an ka to sai aka cika buhuwa aka ɗuga shinkafa ta ƙare ga yan tuka a jirgi sai ya tukun-tukun da rai rai ne ya ɓaci wai ka wata ganin laihi wai yan bugu ha ilaha illallah ce wala ya shinkafa gani wala ba haka ne da manzata yi ba ce ta mi ce wala na sa buga buhu kaza wurin ga wallahi ce ta gaba gare ka dai an kai kaga daga nan shi kenan ya ɗauki wani abu akwai yan katashin da ka kari oba Allah ka yi bashi sai baɗi ranin gana bana wallahi wagga da ni Allah ya bukata gare ta amma dai Allah kai hankuri sai bati in nayi in koma hisuwa jama'a kuna ganin akwai dan halaka akwai dan hadari irin wanda ya ya ya ci bashin zakka Allah sai bati inna lillahi wa inna ilaihi raji kadi ba gani wani bai koyi ko kwara guda ba balle kai Allah ya taimake kai ko ana binka bashi ka rage ko baka iya biya duka saboda ka sabon Allah daga cikin abin da ka kawo mutum matsala a rayuwa ya ku bayan Allah daga cikin illolin sabon Allah akwai talauci duk wanda haka talauci na buga duwa, wune na gaske da Allah yan kaddiba dan ta'addana in baka yare akwai wasu bangarori da ya taba Allah shi yasa Allah ya shi ko sai ya taba shi dama daga cikin illolin sabon Allah talauci Allah maɗaukakin sarki ce alam tara kaifa daraba Allahu makalan alam tara kaifa daraba Allahu makalan qaryatan kana makalan qaryatan kana كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لبأس الجوع فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله تعالى يأتي ألم ترى بك غريبة كوبك سنبا كيف ضرب الله مثلا يد الله يبقى مثال قرية badali kenan wata alƙarya wata alƙarya an ce mutanen makka kanat aminatan wannan alƙarya ta kasance cikin aminci da kwanciyar hankali Allah ta'ala ya ce suna da security suna da kwanciyar hankali ka yi shahida waje kai kwanta lahiya lau ka bi dare kai tahiyar dare lahiya lau ka sai daji da dare ka dawo tara cikin aminci mutuma'inata da kwanciyar hankali Allah ta'ala ya ce natsuwa da kwanciyar hankali cikin aminci da natsuwa ya'tiha rizquha ragadan arzikinta na zo mata abinci na zo mata ragadan cikin yalwa min kulle makan ta kowane bangare a samu wurin kasuwanci kwadama ta basuwa tudu ta basuwa ya ita ce a samu dabino a samu ya zan kowane irin daga kowane bagire arziki na taho mata ba su da matsala abinci su ba wasu Allah suna cikin wannan yanayin fa kafar da al'umma suka kafirce mana imomin Allah shi yasa daga cikin abin da ka wace mu mutum na abushe cikin talauci na bala'i sai Allah ya ɗauko ta ni'ima ya kaɗan sai shi mai yanzu kana ganin gida ne an ka tahi biki ko na yan uwa gida ne aka zo a kalta ko da na biyo gidan wani da bushe yake ga dubu na ba shawa tun da ya samu wata kujera ta gwamnati da zu gida ne biyu sai ni ga an cika gida ne da mata kalta ɗaya aka rawa ɗaya mata kai sai o'o oh, oh, da ba a zuwa gida ne a yi amma sun da duniya ta taho yanzu gida ne aka zuwa a yi Allah bai son ya yi maka ni'ima ya kana godiyan mai abinda Allah ka so in ni'ima ta same ka yi kokari ka gode mai ta hanyar abubuwa daban-daban ka taimaka ma bayan Allah ka bari sabon Allah ya shigo ka saboda ka samu arziki shine Allah ta'ala ya ce wannan alƙarya tana cikin wato aminci da kwanciyar hankali da natsuwa arzikinta na zo mata kowane bangare kuma cikin yalwa Allah ya fa kafar bi an umilla suka kafirce mu ni'imomin Allah duk ne maga da Allah ya musu a suka kafa mu suka kawo kawo kafir suka kawo sabon Allah da Allah ya tahida na musu bala'i sai nan duk arzikin ga ya kage fa azaqaha Allah sai Allah ya na masa libasul ju'i tuwahi na yunwa wal khawfi da tsoro da cikin koshi ake abinci iri daban-daban nau'i daban-daban a ci a sha cikin yalwa yanzu kuma yunwa ta taho na biyu kuma Allah ta'ala ya ce wal da tsoro sai aka dinga tuwa ana tattake su guda guda ana dauke su aikin na fi mutu kamar da kika halinmu mu yanzu butulci da muka wa Allah da sabon Allah da aka yi cikin kasanmu shi ya ja muna wanga bala'i inda yan kadiba za a ga tsakanin makwabci da makwabci mu zama lafiya ba ko ina kwana ba ko gaisawa makwabci yana ganin lahin makwabci ne wai mu yasa ya samu wai mu yasa ya sai mota me yasa ya sai mashin makwabci ciwo haka ji in ka ba za a ga tsakanin ɗan kasuwa da ɗan kasuwa babu wanda kawa wani alheri kowa can na baɗasa a wani san ɗaya kai jari ne ya kare jama'a kowanne bala'i na ya kamar mutu gaba saboda ka Allah ta'ala ya ce fa a azaqaha hallahu libasal jo'i wal khawfi ma kanu yasna'un Allah ya ɗanɗana musu azaba tuwahi na yunwa wanda kana dibin mutum sai ka gano wallahi yunwa ta kama shi to kana ganin mutum na sai iska na ɗauka ta yi mutum ya yi tsawon wuya ai ka san yunwa ta kan mai wallahi yunwa ta kan mai sannan baya ka nan ga rashin kwanciyar hankali yau baka da halin dan mashin ɗin dubu ɗari biyu da hamsin ka aje kowa ka sai ka shiga kai ko ana ajewa amma da wurifa saboda akwai kwanciyar hankali idan muka diba za mu ga an waye gari yanzu ga kowa cikin tsoro yake hankalinka ya tashi ba ka da kwanciyar hankali ga yunwa ta yi muna yawa in za ka iya gane yunwa ta yi yawa ka diba ya an ka ce wurin liyafa gani wallahi hadda wani ba ga ita ba zuwa ya fi kuma hakan na ba sannan in za ka gane akwai yunwa wani an ka baya filet guda wallahi zai isa ta yi sai ya baibaya an ƙaro mini biyu jama kuma hakan na ba ka diba mata ya sun ka ce wurin biki ko sun take samu in ta ta ƙoshi ta samu iliya ta kuma kuma ta zo shi gida amma da duk babu wannan da in ka cire ka bashi nan wani ma in ya toma koci ma bai amma dole za ka sai mutum ya fi ya dole sai mutum ya yi guzarin abinci in ka ga abinci ko wani ko wani bada abinci da yake yunwa ta daga ta kawo mutane inda za ka ga wani shekaran jiya na ga wani mutum har siyoyin sha biyu ya ce wala wani ban karya ba ya ce wala ban karya ba har sha biyu rana bai karya ba saboda gida babu abinci ya sau jira dibin Allah ya kawo Allah ya baku mu samu sai wani bawan Allah ya bashi ɗari biyar sai sai mangoro irin na ƙatta da aka fi suwa da shi ce wallahi wa da kaga shi a kari na jama'a akwai yi ko babu saboda ka wallahi laihin muna na sai mun gyara saboda ƴan uwa musulmi daga cikin illolin saƙon Allah wanda ya kamata in hudu na ƙarshe shine wato ba ka lahiya duk mutum da ka sa'a mu Allah bai lahiya ko kaga yana lahiya wallahi ba lahiya ƙwarai ta ba sauraka matti amana bai lahiya mazinanci bai lahiya ɗan liwaɗi bai lahiya ɗan caca bai lahiya ɓarawo bai lahiya wallahi ko ka gani tsaye wallahi bai tsaka lahiya saboda mi saboda sabon Allah ya baraka da lahiya saboda ya ku bayan Allah ina da kyau ne san sabon Allah ni ina kaina ina kaina ban ce ban yi ba wallahi jama'a ina yi ina roƙo Allah kuma shi yahe mini kuma ina ta ka tsantsan kada Allah ya dauki rayuwa ta ina tana sabo Allah saboda ka yaku bayan Allah mu kan mu guji sabo wallahi mugo abuna illa sabo na karshe sai an ta kiyama bala'i na horko zaka dauke zuwa wurin Allah zunubin ka zaka dauke zuwa wurin Allah kana kana hituwa kabari ga hina jiran baki irin zaka dauka zuwa gaban Allah da abubuwan da ka zalunta da cin amana da kai duka zaka dauke su zuwa gaban Allah da an gane ka an ga azzalimi an ga mace amana ubangiji Allah ya kare mu Allah kai muna ka shiga tsakaninmu da sakon sakon Allah Allah mu roƙe kama tuba zuwa gare ka Allah ka yarun laihuka mu ya Allah samu gama lafiya ka samu cika da imani Allah malumin mu na wannan shiya Allah ya kara musu albarka Allah ya kara mu ilimin su albarka wannan suka rasu daga cikin su musamman kaka gare mu wato malam Muhammadu Yola mai gasarin baki muna fata Allah ya gafarta mashi Allah kai mai rahama ya karantar da ilimi ya karantar da argungu da kewaye da ko'ina saboda ilimi suna rana amfani da shi Allah ya ji kamala shi masa gafara baya ne da ya bari halifofi ne Allah shi musu albarka su kuma Allah shi musu tsawon rayuwa cikin wannan wannan alheri na karanta da al'umma muna fata sauran malamai su malam bello su malam nasir mai gatarin baki duka muna fata Allah ya kara rayuwar su albarka kuma Allah ya ba su masu garan cikin wannan ilimi cikin wannan aiki na koyar da da al'umma muna fatan wannan shiya Allah ya ƙara mata albarka Allah da cijin ba mai saje Allah ya ƙara mai lahiya kuma Allah ya sa a gama lahiya wannan gida nashi, Allah ya ƙara wannan gida albarka da ɗaya da jikoki duka Allah shi musu albarka malaman suka yi wa'azi da waɗanda suka yi tahiya irin su malam gero ya yi tahiya ya yi tahiya lokuta kogi state muna fata Allah ya dawo da shi lahiya da sauran malumman mu da alarmomin duka muna fata Allah ya ƙara ba kowa lahiya da albarka muna godiya kwarai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته